السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جماعة 24 قوة جماد الأولى hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da hudu ga watan march shekara ta dubu biyu da sha shida أشي قبا ذكرت اللتافين الأذكار أو حلية الأبرار واشعار الأخيار وتلخيص الدعوات والأذكار المستحبة بالليل والنهار نال الإمام أبو زكريا مهوي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي الله مدعوكين سركي مي ساكيا الخير har yanzu muna ƙarƙashin kitabu ma ya ƙuluhu idan da khalafis sala littafin da ke bayani gane da me da me ya kamata mutum ya rika faɗa a lokacin da yake sallah domin kamar yadda muka sani ba wai in mutum yana sallah zai zauna ne ya gumda bakin shi ba yana daga cikin ah, kuskure da wasu suke yi a wajen karatu sai su ɗame bakinsu sai su rika yin karatu a cikin zuciya wannan ba daidai ba ne ko da an ce za a yi karatu a sirrance ai ba ana karatu ne a cikin zuciya ba kun gano wannan to wannan bibi ya karantar da mu'adduoi da zikirori da salate da tasbihi wanda ake kafin da cikin da kuma bayan sallah a nan ne ma muka shiga babi na 69 babu asma'illahi husna babin da ke bayani akan sunayen Allah kyawawa inda Allah madaukin sarki da kanshi ya ce sunayen shi gaba ɗayansu kyawawa ne kuma in mun tashi roƙon shi to mu roƙe shi da waɗannan sunayen Limamul bukhari ya ruwaito hadisi daga abu huraira annabi ya ce akwai suna 99 da Allah yake da su duk wanda ya kiyaye su to wannan ya shiga aljanna ya gama ba cewa ake wa iyakan sunayen Allah guda 99 bane kun gano wannan da kyau ko sunayen Allah sun wuce haka to amma an ɗebi guda 99 ne kadai aka bada falalansu to sai mai kokari kamar yadda muke sanin ma'anan waɗannan sunaye to sai mai aiki da kuma abin da muke ji bari ku ji wani hanzari ba gudu ba idan aka zo ana waɗannan bayanan sai kawai kina ji ya shiga ta nan ya fita ta shan ku za ja mu kanki matsala ne idan kika san waɗannan sunaye a bisa tsari na ilimi to kin ga sanin su da kika yi kadai eh to kin shiga aljanna kin gama amma abin da kai ce yanzu idan muka tambayi sunan da muka karanta a jiya ya sunan sunan eh alwasi da za a tsaye da kiya ce to shikenan kujera aikin hajji ta tabbata a gare ki amma sai kin yi bayanin ma'anar sunan alwasi sai a anshe muzakkira a ce mana bayani a takaice me za ki tattara sunan alwasi cikin takaitattun kalmomin bayanin bakinki in ba sa aka yi ba ba za ki iya ku gani idan aka ce haddace abu ba ana nufin kamar yadda kike haddace qur'ani ba ne shine ki kiyaye ma'anan abin kawai idan kika tsare wannan shi ke nikin haddace kenan shi sa harka kokarin kiyaye waɗannan abubuwan da muke ambata a jiya mun shiga suna na 46 al'alimu a inda mala ya fara mana bayani da cewa sunayen Allah madaukin sarki daga ciki akwai al'alim to suna al'alim ishtamala ala maratib ilmi ilahi wannan suna ya kunshi martaba ce na sunan allah madaukin sarki martaba bayan martaba kisa wannan yana da kyau mu tsaya mu tattauna shi sau da ilimi siffa ne na allah sai Allah madaukin sarki ya girmama bayan shi malamai da wannan suna ko da wannan siffa na shi ya kamata mu san waya ilimin Allah yake daidai yake da ilimin hmm? ba daidai yake ba yanzu muna da takaitaccen ilimi kai cikin abin da muka fara ji a jiya ma ko nan muka tsaya mun yadda Allah yana da ilimi yanzu misali baturan da ya wannan na'uran kan shi yinta amma da za a tambaye shi yanzu tana ina ya sani waye siya wa zai amfani da shi wa'azi za a yi kiɗa za a yi ihu za a yi bai san me za a yi ba amma shi duka Allah ya sani yanzu ƙarafuna ne da robobi da auduga a ciki aka haɗa aka yi wannan abun duka da kayan Allah aka yanzu roban da aka narka aka yi wannan da shi ko icen da aka ɗibi ruwanta da shi aka mai da shi roba Allah ya san waye dasa a ina ta fito waye tsotsano a shi roba waye kaza duk Allah ya sani amma ta baturan da ya wannan bai san inda aka samar da asalin sinadarin roban ba shi ne kawai an kawo mai yasa ba wanda yake Allah maɗaukin sarki sani shi yasa Allah maɗaukin sarki ya ma duk wani masani take a duniya da cewa wa ma utitum min ilmi illa qalila to so ake kowane bawa kullum ya rika roƙon Allah da cewa rabbi zidni ilma Allah ka ƙara min ilimi Allah ka ƙara min ilimi idan Allah madaukakin sarki ya maki baiwan ilimi shike na magana ya kai Allah ya taimake mu daga cikin waɗannan maratib din na farko mala ya ce ilmuhu bi shay'i qabla kaunihi Allah madaukakin sarki ya san komai kafin abin ya kasance wa huwa sirrullahi fi khalqihi ai wannan mun yi bayani a jiya ana kiran irin wannan ilimi na Allah shine ne ilmul kauni kun gani kafin abu ya kasance Allah ya san shi dinna bihi ala ibadihi kuma irin waɗannan abubuwan da suke Allah madaukin sarki ya san su kafin su faru ya ɓoye ma bayan shi ba wanda ya sani la ya'lamuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal babu wani mala'ika da ke kusa da Allah ko wani annabi manzo da yake da wannan ilimin babu wa martaba min al iya ilmu taqdir huwa ilm a taqdir wannan martaba na ilimi shi yake kira da ilmu taqdiri ko mafatih ko miftahu ma sayasir miftahu ma sayasir mun yi bayanin haka a jiya ko mala ya ce wa man <clears throat> hum janna kuma Allah madaukin sarki tun bai komi ba shi ya san suwa yan aljanna kun gane ya san da wane da wane da wance da wance da suwa ne yan aljanna ga abin da za su ya sani duka wa man hum ahalus sa'ir kuma ya san suwa ne yan wutan sa'ir fa kullu umurul gaibi qaddara Allahu fil azal duk wani abin da yake na ilimin gaibi ne Allah madaukin sarki ya kaddara shi tun azal wa ha inda mabudin wannan yana wajen Allah ne wahadahu walam yazal kuma bai gushe ba abin na hannun Allah bai taba ba wani ko ya nuna ma wani ba kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukin sarki ce inna Allah indahu ilmus sa'a Allah madaukin sarki a wajen shi ilimin kiyama yake yanzu misali idan muka ɗauko wannan kadai annabi dai ya gaya mana sanda zai tashin alkiyama kamar yadda ya zo cikin alkur'ani Allah zai canza ƙasa kuma zai canza sama to tambaya anan ya launin sama ya launin ƙasan yake akwai wanda ya sani Allah ne ya sani ya za a yi tsayuwan filin kiyama an kwatanta mana amma bi dukka yadda za a tsayi wan ba mu sani ba kun fahimci wannan ya al'amarin zai kasance ya zafin ranar da aka ce za a yi kaza ya kaza ya kaza duk wannan an kwatanta mana ne amma sanin abin keke da keke Allah ne sani kaɗai kuma wata rana a wani lokaci a wani wata za a tashin alkiyama ba wanda ya san wannan sai Allah wa alamu ma fil arha Allah madaukin sarki shi ya san abin da ke cikin mahaifa dan wuta ne dan aljanna ne shekara nawa zai yi a shin wannan mai arziki ne ko ko talaka ne Allah madaukin sarki kadai ya sani amma za a ce wa ai likitoci suna iya gane namiji za a haifa ko mace za a haifa mu ma mun san wannan ai za mu iya faɗin wannan ke ma za ki iya faɗa amma ma Allah maɗaukin sarki ya ce ba wanda ya san abin da mahaifa ta tattara na ta kafin ba Allah ba wa ma tadari nafsun ma za ta gadan kuma babu wata rai wacce ta san me za ta yi gobe je na kalubalance ku ko cewa wace ce za ta ƙididdige ta lissafa abin da za ta yi a gobe akwai wanda ta yi faɗi eh ko daga yanzu zuwa magariba ba ki sake faɗa abin za ki yi ba ki ce an tashi nan za ki faɗi kalmomi biyar ne har magariba ta yamin kuma za ki gingaɗi na minti kaza ko za ki taka tako kaza ga irin ƙasan za ki akwai wanda ya isa wannan tsarin ba wanda ya san wannan sai Allah wa ma tadri nafsun bi ayyar ardin tamut ba wanda ya san inda zai mutu inda mutum ya san cewa ga inda zai mutu ko zai wahala ya je wannan wajen na fatan kun gane zai wahala ya je amma ba wanda ya san inda zai mutu a cikin almara na kira shi da almara ne saboda da yawa suna ɗaukan shi hadisi wai wata rana ne mala'iku suka zo wajen annabi suleiman Dan dauda sai sarkin fadan suleiman sai ga ɗaya daga cikin mala'ikun ne ya tsara mai ido haka kyar da idanun shi to bayan da suka tafi sai yake tambayan annabi suleiman wai wanda ya zauna waje kaza wai wani ne na gina ta kallo na sai ce a ya ai malakul mauti ne ai mala'ikan mutuwa ne ya ce a'a kuma yake kallo na ya ce to ita to don Allah ne abin da nake so kai man annabi Suleiman da Allah ka sa iska ta dauke ni ta kai ni bangon duniya dan in ƙara nisa daga inda yake na aka sa iska ta kai shi ashe wai a cikin almaran wai Allah ya ce ma shi mala'ikan mutuwa ya tafi bangon duniya ya ɗauko ran wannan mutumin kuma da ya biyo ta wajen annabi suleiman sai ga wannan mutumin a wajen shi sai ta kallon shi shine ko ko ba shi bane ka ji wai mala'ikan mutuwa bai san wanda zai dauko rai shi ina ruwan shi da ya ganshi anan shi ina aka tura shi ba bangon duniya ba canza shi yana tashi ya tafi bangon duniya yana isa iska na sauke wannan sarkin fada da Allah ya hada an ba mala'ikan mutuwa ba ko sai sura ran shi sai biyo ta wajen annabi Suleiman ya ce ni ɗazu da muka zo na abu ya ɗaure man kai an ce in ji in ɗauko ran mutum a bangon duniya na zo nan na gan kuma na taɓa bangon duniya na gan kuma ga shi na ɗauko sai annabi sulaiman ya ce a'a ai kuna tafiya ya ce in sa iska ta kai shi yanzu kun ga duk wanda yake da ilimin sanin halittun Allah ko zai gano wannan kissan ba gaskiya ba ce saboda sun tashi sun tafi shi mala'ikan ya nufi bangon duniya yanzu da iska da haske wanne fi sauri gani a duniya ko inda a duniyan nan ne allah maɗaukin sarki bai yi abin da ya kai haske sauri ba ko zuciya ba ta kai haske sauri ba kun gani amma an ce yana zuwa tana zuwa kun gani wannan yana ƙarya ne da sai a ce da ya je ya zauna ya ta jira daga baya sai me sai ya iso shi yasa wala ta'rifannahum fi lahanil qawli misalin wannan misalin ce wanda aka yi wai sanda fir'auna ruwa ya nitsar da shi wai ya nemi ya faɗa la ilaha illallah wai sai aka ɗibo taɓo a cikin teku sai aka cika bakin shi da shi na ce o'o oh, oh, ku ji man ƙarya a teku akwai taɓo ne me ke cikin teku ya shi ne da haka ake gano irin waɗannan abubuwa ko kuma a bisa hanyar isnadi Allah madaukin sarki ya kiyaye to shi sa sai Allah ce inna Allah alimun Allah madaukin sarki masani ne khabirun kuma gwani ne wanda ya kware wajen baiwa bayi labarin abin da suka aikata Allah madaukin sarki ya samu dace wannan ita ce aya ta 34 cikin suratul luqman wa qala subhanahu wa ta'ala haka Allah madaukin sarki ya ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ka gaya musu cikin halittun da Allah madaukin sarki yayi a sama ko a ƙasa ba wanda ya san gaibu in ba Allah ba wa ma yash'uruna ayyana yub'asun kuma ba su san san da za a ta da su ba in ma ka mutu kai baka san san da za ta tashe ka ba kamar yadda ba wanda ya san san da zai mutu Allah ya ɓoye wannan duk binciken masu ilimin kimiyya ba san wannan ba to yanzu a takaici a nan Allah maɗaukin sarki yana da wani ilimi tun kafin yi komi wanda ba wanda ya san wannan ilimin sai shi ilmul azal kenan amma ke kin gaba ki da irin wannan ilimin yanzu baki da ilimi na tun kafin a haife ki me zaki ki ma sai na kike ne ki sani ba yanzu gashi kina nan da hankalinki da iliminki da komai naki amma baki ya iya tsara abin da zaki an jima ya tabbata sai da zaki ce in na tashi nan kila zaki je samuru kila zaki je kwangila kila zaki je kaza kila kuma sai kin gama tsarin kuma ya kiyuwa haka na faruwa Allah kuma ya tsara bin shi kuma yana tafiya shi sai ilimin Allah ba irin na bil adamu bane martaba na biyu ilmuhu bi shay'i wa huwa fil lawhil mahfuz ba'da kitabatihi akwai ilimin Allah madaukakin sarki wanda ya sa a cikin lawhul mahfuz a bayan da ya umarci kalami ya rubuta wannan ilimin kun gani an yi wannan rubutun ne qabla fazi amrihi kafin Allah ya zartar da umarnin wa mashi'atihi da kuma mashi'an shi da Allah madaukin sarki ya kaddar abin da zai yi duka to sai ya sa aka rubuta waɗannan abubuwa cikin lauhul mahfuz kun gano wannan to fallahu azza wa jalla kataba maqadirul khalaiq sai Allah madaukin sarki ya rubuta kaddarori na dukkanin halittun shi a cikin wannan lauhul mahfuz qabla an ya khalaqahum tun kafin ya halicci bayi bi hamsina alfa sana da shekara dubu hamsin yanzu duk abin da zaki ku da abin da zaki faɗi da wanda zaki ci da inda zaki taka da inda zaki kai ki komo kaf Allah madaukin sarki ya tsara wannan kafin ya halicci duniya da shekara dubu hamsin an rubuta yana an gani to ya wannan rubutun yake shine zamu zo mu ci wal makhluqat fil lawhi qabla insha'iha ibaratun an an kalimati mala yace to su halittun Allah lokacin da suke jikin lawhul mahfuz to kaman ibarori ne na kalmomi komi naki akwai amma sai kasance an ja wata kalma ce a madadin ki. ba wai rubutu ne wanda zaki gani kaman wannan ki dauka ki kama karantawa ba ku gano wannan da kyau ku ibarat ne an kalimat ya wannan rubutun yake Allah kadai ya bar maka shi sani an bayyanta kuma zaki mamaki mala'iku suna ganin lahul mahfuz amma ba su iya karanta abin da ke ciki kuma ba wanda ya san me ke ciki sai Allah kuma Qur'ani ma yana cikin lahul mahfuz amma da Allah madaukin sarki yake ɗaukowa ya ba mala'ika ya kawo sai an gaya mai ne yake sani in ba haka ba kenan da wasu na iya leƙa lahul mafu su gano keke da keken abin da ke ciki kenan Allah yana da tarayyar sanin gaibi da washinsu da wasu shi kenan kuna gano wannan ba san shi ba misali ila za ku gane han da ake yi yanda za a yi wannan kyakkyafa wannan rubutun ke da baki iya ba a baki za ki iya karanta ba zai karanta ba ke ba kin gani to wani ibarat ne an kalimat da Allah maɗaukin sarki ya yi wanda ba mai gane shi sai shi wa tanfiz ma fil lawh min ahkamin tatadammanu tatadammanatha al kalimat marhun bi mashi'atillah fi tahdid al-awqat mala yake cewa watan fizu ma fil lauhi kun ga zartar da abin da ke cikin lawhul mahfuz min ahkam na abin da Allah ya tsara ha al-kalimat yana da alaka da waɗannan kalmomi ne marhunun bi mashi'ati la wanda abin yana da alaka yana da dangantaka ne da abin da Allah ya nufa fi tahdidil awqat na lokacin da ya iyakance yanzu kun samu mamaki yanzu tun kafin Allah ya duniya da shekara 250 ya san za mu faɗi wannan maganar an gani yanzu da na ce yanzu ku Allah ya san a wannan zaman zan faɗa amma bai kaddara in faɗi yanzu ba sai san da zan ce yanzu din yanzu kalmomin da zan faɗa nan da minti uku walla ban san su kun fahimci wannan ke ma biki san abin da za a faɗa ba ke ma za ki magana ko labari yake bayarwa biki san wasu abubuwan da yake faɗi ba sai sanda kike faɗin su ba haka ba to a lokacin ne Allah yake halittan abin kuma yake ba da izinin a yi su shi yasa yace kullu yawmin huwa fi sha'an wanda za ce a'a haka abin yake yanzu duk abin da zaki lokacin yake baki ikon yin shi amma an tsara fa zaki wannan abin kafin yin duniya da shekara dubu hamsin kuma ga abin yana gudanuwa ba tare da matsala ba Allah shi kyauta to shine sai mala yake cewa allati tunasiba anwa'u liftila'i fi khalqihi abin yana da alaka da irin yanda Allah zai jarabci bayi ne salo salo iri iri kullu zalika an ilmi duk wannan abin yana kana bisa ilimin Allah fil lawhi a wanda aka rubuta nan Allahul Mahfuz min hisabin wa taqdir na gwargwadon komi wa kaifa ya abin zai kasance wa mata ya timmu yaushe abin zai cika alif da'u wa taswir kun gane yanda abin zai fara da yanda abin zai surantu to yana faruwa ne gwargwadon abin da aka rubuta cikin lawhul mahfuz da kuma tsarin da Allah maɗaukin sarki ya tsara abin ya kasance kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce alam ta'alam wai ba ku san bane annallaha ya alawa ma fi samawati wal ardi Allah shine wanda ya san abin da ke cikin sammai da kasai inna zalika fi kitabin kun ga wannan duk abin da ke faru wannan yana na cikin wani littafi inna zalika ala Allah yasir gudanar da wannan mai saukin abu ne a wajen Allah aya ta 70 cikin suratul hajj wa qala aidan har ila yau Allah ya ce ma asaba min musibatin fil ardi babu wata musiba ko wani abin da zai faru a bayan ƙasa wala fi anfusikum ko a bai faru da ke kanki illa fi kitabi ba ce wannan abin na nan Allah ya rubuta shi Allahul mahfuz min qabli an nabra'aha tun kafin mu zartar da abu yana nan a rubuta an tsara shi haka aya 23 cikin sotul hadisi na farko za ki ce kai wai shi lawal mafus ina girman shi yake sannan wannan rubutun ya yake wannan tsarin na ilimi na Allah ya yake naki imani sannan abin keke da keke saiwa Allah sai Allah baki ki sani ba ga gane ilimin Allah ba ilimi ne irin namu ba yanzu muna rubuta abin da muke hasashe ne zai yiwu ko ba zai yiwu ba amma shi na Allah tabbas an fahimci wannan salisuha martaba na uku daga cikin maratib na ilmun lahi ilmuhu bi shay'i hala kaunihi Allah ya san komi sanda abin yake kasancewa shine bayan da ne muku sanda abin zai kasance Allah ya san shi kuma shi ya nufi abin kuma shi ya bada izinin nufin wannan abin an fahimta watan fizihi yanzu misali sanda za ki zo masallacin nan don Allah kin ƙara yanda za ki riƙe littafin ki sanda kike zaune ake karatun kin tsara sanda littafin za ki rubuta yanzu wannan rubutun da kike yi kafin ki zo kin tsara za ki rubuta wani abin da kike rubuta kin san za ki rubuta Allah ba ke ni shi Allah ya sani kuma shi ya ba da dama da bai ba da dama ba ku sai kin so ki rubuta kin kai alƙalamin sai ki manta ba zai rubutu ba inda za ku san Allah shi ne Allah kawai ki sallama ma Allah sai ki zauna lafiya kawai Allah ka taimake mu shi ne sai ya ce ilmuhu bi shi hala kaunihi wa tanfizihi da sanda ake zartar da abin wa waqatu khalqihi da sanda ake halittar abin wa tasni'ihi da sanda ake sana'anta abin duk Allah ya sani kuma shike bada izini kuma shike tsarawa kama kala kamar yadda Allah ya ce Allahu ya alamu ma ta hamilu kullu unsa Allah shi ya san abin da kowace mace take ɗauke da shi a cikin cikinta kun gani wa ma tazidul arhamu da abin da mahaifa take ragewa wa ma tazdadu da abin da mahaifa take karawa mahaifa na rage wani abu mahaifa na ƙara wani abu wannan kuma bayani ne wanda za mu zo za mu yi cikin tafsiri an fahimci wannan da kyau ku lokacin da mahaifa ba komai cikinta Allah ya sani sanda mahaifa wani abu ya faru a cikinta yake girma Allah shi ya san wannan wani irin iko na Allah ko ita wanda take da cikin hatta yanda cikin yake girma ba ta sani ba ba ta sani ba dan yau za ta duba daga cikin daga yanda yake gobe kuma san da yake girma kuma ya haka baki sama a gaya miki san da zai ƙara girman ba kamar girman ki ne san da kike girma saboda ikon Allah baki ki san san da kike girma ba da za ki shuka fulawa ko ki shuka masara ko wani abu ki ta kallanta ki ta kallanta kai ki kyamta ido ko ba za ki gane san take girma ba wallahi kawai sai dai ki ga tayi baki isa ki san haka ba ba ku lura da wannan ba yanzu karanci abu mafi kankanta shine yanke kumban ki yau ki ta kallon kumban ki ta kallon ta kake bacci ba kuma kake kallo ko ina wallahi sai ta fito baki sani ba kin ga anan kadai kin cika jahila tunda baki san san da kumban to kuma shi Allah ya san san da kumban take fitowa da yayin take fitowa da kuma abin da ke fitar da ita ya sani to ko nan kadai aka tsaya Allah na da ilimi ko bai da shi za ki je inda za ki roƙe shi da wannan suna wa kullu ne inda hu bi da komai da ke gani wajen Allah to Allah ya ma wannan abun lokaci da gurgudun shi yanzu diyan da ake ta kiri kiri da mai ciki za ta haihu ba za ta haihu ba in wannan lokacin bai yi ba ko Allah ba za ta haihu ba fa kawai ba ta lokaci yake sai lokacin ya yi kuma yanda za ta haihu ko shi Allah shi ya sani har ma sai a ce kun ga da ba mu ta wahalar zuwa asibiti ba da ma batta a gida sai ta haihu a'a wannan kirikirin zuwa asibitin da kuka yi Allah ya kaddara sai kun yi haka yasa shi ma yana da cikin kaddara cikin aiki ne kuka yi Allah ya taimake mu sai ce alimul gaibi Allah shine masanin gaibi ko wa shahada da abin da yake bayyane alkabir Allah maɗaukin sarki babba ne almuta'al kun gano wannan wanda yake sama da kowa shi yasa duk yanda yake jin wanci kowa ne ko suwa ne sun kai matsayi iri kaza ko ba kai ga Allah Allah maɗaukin sarki shine kabirul muta'al aya ta bakwai cikin suratul ra'd wa ta'ala haka Allah ya ce ya alamu ma yamiju fil ardi Allah madaukin sarki shine ya san abin da ke shiga cikin ƙasa kun gane yanzu idan aka yi ruwan sama madauki ruwan sama kadai mun san adadin ruwan da ke shiga cikin ƙasa in kike ban ruwa kin san adadin ruwan da ke shiga cikin ƙasa idan kike wanke-wanke kika zubar da ruwan wanke-wanke ya tafi ta bayan gida kin san adadin wanda yake shigewa cikin ƙasa da wanda ke tsayawa sama to shi Allah ya sani wa ma ya minha Allah shi ya san abin da ke fitowa na ciyayi na tsirrai na abubuwan da aka shuka komin yawansu yanzu kin san adadin irin da za a shuka a daminan bana shi Allah ya sani wanne ne zai fito wanne ne kwari za su cinye Allah ya sani sannan wa ma yanzu minas sama duk abin da ke sauka daga sama Allah ya sani na sanyi na zafi na ruwan sama na giragizai na komi Allah ya san shi wa ma ya aruju fi da abin da yake tashi daga ƙasa ya shiga sama Allah ya san shi shi za ku lura duk abin da Allah zai faɗi nan sai ce ma shi ko ma min adatil umumin ya alamu ma ya yaliju fil ardi wa ma ya min minha wa ma yanzu minas sama' wama ya aruju fiya zai ce wa huwa rahimul gafur Allah kenan yace shine mai jin kai ga bayin shi ko mai gafarta musu yanda Allah ya san mu keke da keke banda ya tattalar mana gafara da mun ci wuya kan gane yanda Allah ya san mu keke da keke da kun da muke shukawa kun gane da Allah madaukin sarki zai kama mu da waɗannan laifuffuka da dan adam bai kai labari ba kinan duk abin da kike Allah ya sani saboda Allah ya sawwaka mana damuwa dan mu gane shi ga gafurur rahim ne sai ce huwar rahimul kafo yasa in mun yi ba daidai ba mu roƙe shi gafara daga ran da ke tsammanin aike ba kya laifi ko to daga ranan ne kika tabbata mai laifi daga ranan kin ciwo yake Allah shi kiyaye rabi'uha martaba na hudu daga cikin martabobin ilimin Allah ilmuhu bi shay'i bada kaunihi sanin abu bayan faruwan shi tsakanin da Allah dole suka taba haihuwa a nan san da kika haihu kin san dai kafin ki haihu baki sa abin da ake haifa ba ke jahila ce ko da an gaya maki namiji ne ko mace ne baki san irin abin da ake haifa ba sai an haihu ne zaki ce la ga yanda aka haife ta sannan kika sami ilimi akan ta ko ko ilimi akan shi to kina da wani ilimi bayan haihuwan ga wanda aka haifan Allah ba ki saba ya wannan abin da aka haifa za ta kasance ya yanayin ta oho za ga haifi yaro a ce yaron nan ya biyo uwa shi ne yi nan dan gajere sai ya fara girma kawai sai ga ya miƙe sal kawai yana ta tsawo amma a lokacin da aka fiye shi ku me kuka ɗauke shi gajeren ma aka ce ɗan gajere kun gane wannan da kyau ko shi ba haka Allah maɗaukin sarki ya tsara to shi Allah ya san komai ba da kaunihi wata takhliqihi da kuma yanda Allah ya halice shi wa ihatatihi kuma ya kewaye da sanin komai bil fi'li ba'da kasabi wata haƙiƙi bayan da Allah ya yi shi keke da keke Allah madaukin sarki ya san wannan abu wallahu azza wa jalla ba'da an zakara maratibul ilmi sabiqa bayan da ya faɗi waɗannan martabobin ilimi wanda suka gabata sai ya ce wa inda wa mun karanta wannan ayi mabudan gaibi a wajen Allah yake la ya alamu hame illahu kin ga waɗannan abubuwan gaba ɗaya martaban ilimi na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu ba wanda ya san sa sewa sai Allah duk yadda aka ce ke bayanin abu billahi zai ba za ki iya yanzu ke ko da mamanki da babanki ba su ma san ki ba da akwai abubuwan da ba sani dangane da ke ba halinki ɗabi'unki yanayinki ke kanki wani abun a kanki ma baki san shi ba kun gano wannan da ke ko shi sa dole ne mu sallama ma Allah madaukin sarki sallamawa don dole sai mu zauna lafiya in ko ba mu Allah irin wannan sallamawa ba ko to matsala na tafi shi sa idan muka sallama ma Allah to za mu zauna lafiya a rayuwar mu ta duniya amma muddin ya zama muna auna abin da muke tintintini da kukkullawa da kikkitsawa a ranmu cewa shi zai gudana a rayuwa ko to mun wahala Allah mun wahala yanda rayuwa ta same ki ko ki kokarin gudanar da ita a haka in kina tsammanin ai barke tunanin kaza za barke hasashen kaza sai wannan abin ya kasance sai ciwo ya kashe ki a banza an fahimci wannan misalin wannan misali a ga wani sai ce a'a kai duk garin nan halin da ake ciki ba abin da ke damun ka ke ce to me ke damuna don mutum ya san Allah ya yake ku ba abin da zai dame shi za ki iya samun kanki yanzu a hali na rashi ku amma kafin gobe kafin jibi sai kuma ki manta wannan halin rashin ɗaukaka da kuma arziki ya zo ana wani ko ba yi maɗaukin sarki ya kiyaye yanzu mutum ne za ku haɗa shi yanzu yanzu yanzu kuma sai a gaya maki ya mutu sai ki fara tambaya a garin kaka Allah kenan shi ya kaddara haka ke dan baki sani bane shi ma bai sani ba kuma abu kafin ya faru ko da sakon daya kin ga sakon din kit ne ko wallahi baki san shi ba sai sakon din ya cika sannan zaki sani saboda Allah ya nuna maki akwai bambanci tsakanin ilimin shi da ilimin ki to in mun san wannan ku to za mu gane Allah ku to shi ubangiji ne kawai kuma dole a bi shi to shi ne cewa inda hu mafatihul gai kun gama buɗan gaibi a wajen shi suke la ya alamuha illa huwa ba wanda ya san su sai shi a baya muka ce ko mala'ika na kusa da Allah sannan kowa ko manzo annabi bai sani ba wa ya'lamu ma fil barri wal bahr duk abin da ke cikin tudu da abin da ke cikin teku Allah ya san su kaf yanzu kun san yawan ƙasa Allah Allah ya santa yawan ƙasa ɗibo ƙura haka za ke faɗin ƙwaya na wani to yawan ƙwayannin ƙasan duniya kaf Allah ya sani da ƙwari ne da wane ne duk Allah ya sani babban aiki ni ko na san a gidanki abubuwan da ke gidanki ma baki san adadin su ba duk sai kin gama lissafin kin san kaza kin san kaza sai mu ce beraye nawa ke gidanki eh ko su ba ma fil barri bane ba ki san adadin kwarin da ke gidanki ba to ko kwarkwatan da ke kan kin san adadin su ne misali in akwai kwarkwatan misali eh ba ki sani ba yanzu kudan da ke damun mu yanzu da ake wannan zafin mun san adadin waɗanda ke cikin masallacin nan yanzu Allah ya sani adadin sauran da ke ɗakin ki kika kasa kashe su kin san su Allah ya san su yanzu kin san adadin ruwan da kika sha yau wata za ce ban sha ruwa ba kariya kike kin sha ba ki ci abinci ba eh inda kin ci abinci ko me yake da ruwa ka yi shi Allah ya taimake mu wal bahar da abin da ke cikin teku yanzu abin da ke cikin teku Allah kaɗai ya san shi har waɗanda suke da ilimin kimiyyan teku wala ba san abubuwan da ke cikin teku ba halittun ma tukuna ba wai adadin ruwan ba wa ma tasqutu min ke ke fa sani ba ganyen da zai subuto ya faɗo illa ya ha ba ce Allah ya san ganyen kuma ya san sanda zai fado kuma ya san inda za ta fado konawa za a yi sharewa za a zubar dabbobi ne za su ci tattake shi za a yi duk abin da zai faru da shi Allah madaukin sarki ya sani to Allah gani kun ji fa shekaran jiya ne na shiga gida na ga itatuwan da ke kewaye da gida na duk sun zubo da ganyayyaki cakwaf haka da na tsaya na kallanci wani irin ikon Allah wannan karatun ya faɗo ne na ci yanzu bishi na sanda suke zubar da ganyen nan wallahi da mu da masu gidan duka ba mu sani ba jiyan da suka taru ba wanda ya sani wane ne zai share da na shiga sai na ga yau an share su baki daya wallahi har yau ba san wanda ya share ba amma Allah fa shi ya sani mun gano wannan da kyau ko shi Allah ya sani yanzu ganyen ma ba zai faɗo ba Allah shi ya san san da zai faɗo amma ke kanki baki isa ba to sannan sai ce wala habbatin fi zulumatil ard kun ga kwayan iri da ke cikin ƙasa Allah ya san shi yanzu kun ga waɗannan ciyayin da duk suka bushe ko irin sunanan kwanci a ƙasa ana yin ruwa fa sai tashi to Allah ya san adadin wannan irin baki ɗaya yanzu misali a zamanin annabawa can zamanin farko ba suna shuka dabino ba hmm? aka ce wanda ya shuka dabino ba shi ke cin dabinon ba sau da dabinon na daɗewa biyu ba haka ne da na tafi ofishin wani aboki na ran nan sai na ga a tsakiyar ofis din sun shuka wani dabino sai ya tsaya lura da dabinin ga 'ya'ya cakwas a jikin shi kuma dabinin bai kai wannan ben teburin girma ba sai na tambaye shi me wannan na daga dabino ne kuma na kalli 'ya'yan shi ma kamar me kamar dabino to amma kar in yi wauta bari in nemi ilimi me wannan sai ce dabino ne ta ce yayi aya ya eh na gidan gona ne ai wata shida ya yi shi ma wannan dan ba kula da shi ba taki ba ruwa ba kaza da ana kula da shi ba ma zai kai haka ba zai kuma da 'ya'yan ma sun faka yawa ku ga wani irin ikon Allah Allah ne ya hana ilimin da can a kara samar da wannan amma mu yanzu da Allah ya yi mu 'yan kwaya-kwaya sai Allah ya kawo ilimin yadda za a samar da wannan dabinon to kuma kakki sa tsammanin sinadarin da ke cikin wancan dabino na asali yana cikin wannan kuma haka kaman kajinmu ne na gargajiya ai sinadarin da ke cikinsa yana cikin wannan na turawa sannan cutan da ke cikin wannan na turawa da kin sani da ba za ki ci ba Allah da kin sani ba za ki ci ba kin ga kwai wannan kwan turawa kajin turawa nan da kin san abin da ke ciki na rantse da Allah ba za ki ci ba kun gano wannan da kyau ta amma ba abin da ya dame mu mu bakin mu dadi ya sani kawai kawai ci gaba da fashe mana shi ana murkushe mana shi magana da zina kun fahimci wannan da kyau ku Allah madauke sarki ya sa mu dace wanda ce yanzu malam zamu da yin jin kwai ne wa ni koyo ma na ci ko ban ma san kazan da tayi ba ta gida ci kai ta ba turawa ce Allah dauke sarki ya sa mu dace Allah ya ce wala ratsabin ba wani abu danye wala yabisun ko busasshe illa fi kitabin mubin face na can cikin lawul mafuz an yi bayanin shi dalla dalla aya ta 59 cikin suratul an'am don Allah ku ji inda Allah yake ma komai filla filla a duniya kuma yace ya san shi yanzu ko wani abu irin Allah yanzu ko wanda ya dace ki bauta in ba Allah ba ko wanda ya isa ya faɗi inda za a yi ibadan in ba Allah ba ko wanda ya isa ya faɗi inda za a yi ibadan in ba Allah ba da mutane suna jahiltan abu sai ce muni wazan bauta mu kowa wa sai Allah sai mu ce to mun ji ka kyauta amma akwai sauran maganganu ya za a ibadan wa zai faɗi kai ne za ka faɗa Allah ne a ina za a yi Allah ne ya ibadan komi sai ka yarda cewa Allah ne zai wannan to shine ka tabbata mai bin Allah ne amma sai mu ce dauko falle daya sauran fallayen na Allah ne sai rike hannu shi kaga wannan shine ainul dalal asalin bata Allah ya kiyaye mu Malam ya ce zakara ba'a da hal martabatul akhira bayan wanda muka ambata sai muka ambaci martaba na ƙarshe fa qala tace huwa allazi yatawaffakum bil layli kuji Allah madaukin sarki shine wanda yake kashe ko da daddare yanzu da Allah yanzu mafi yawancin mu nan dun mun mutu ko muka yi ne ko muka tashi eh mana baki bacci da daren da ya wuce ba eh shine mutuwa kenan Allah shi ke sa mu bacci in dare yayi shine fassarwa huwa allazi yatawaffakum bil layl shine wanda yake sa mu bacci in dare yayi sa Allah in Allah bai ga dama ke bacci ba ko ƙaryan ki ta sha ƙarya ke bacci ba za ki yi ba ki ta juye juye baccin ya zo Allah ya ke zuwa Allah kawai bai ga dama ki yi ne shi yasa Allah madaukakin sarki da ya tashi tsara sa mutum ya bacci sai ya zama bacci ba ganin shi ake yi ba Mai ake yi jin shi yake fadarabna ala a zanihin filka hafi sinina adada shi bacci jin shi ake yi kamar yadda ake jin magana in ya zo kin ga irin kina da murfi ko amma kunni bai da murfi bacci na zuwa kawai sai ya shige yasa tun maganin da muke sai ga wata gwanin kokari mai take bacci take tsakani da Allah tana ganin mu muna ganinta amma kuma ta yi bacci da a ce ganin baccin take in ta ga baccin sai ta rufe ido kun ga bata gan shi ba ba za ta yi ba kenan amma kunnin yake shigewa ai ba inda aka iya kuma sai an yi shi Allah ya raba mu da bacci wajen karatu wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari kuma Allah madaukin sarki shi ya san abin da kuke aikatawa in garin Allah ya waye ku gani summa yab'athukum fihi liyaqda ajalun musamma ku ji Allah ba Allah ne sa ku bacci ba to ana nan kuma zai sa ku bacci na hakika ita ce ne mutuwa in kun mutu kuma yadda kuka yi bacci a duniya kuka tashi ku to haka zai ɗauki ranku ku yi wani baccin kuma zai tada ku shi ma zuwa wani lokaci ne na musamman summa ilaihi marji'ukum ku sani makoman ku wajen Allah ne sun mai nabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan ya baku labarin abin da kuka aikata duka kai jama'a akwai matsala duk abin da muke Allah zai ba mu labari haɗi jam o'o amma Allah gafurun ne yayi amma ce duk abin da kika baki tuba ba baki maida masu haƙi haƙi ba a ce za a zo lahira gaban annabi Muhammadu da sauran annabawa da manzanni da sahabbai da shehunne da waliyai da hujubbai da iyayenki da sirrikanki da ƴaƴanki da ƙawaye da kowa a ɗaga ki kowa ya ganki kuma ya ga ya gane ki a fara lissafo laifuffukan ha in Allah ya yafe miki za ki sha wuya Allah shi kyauta wannan ita ce aya ta 60 cikin suratul an'am wa qala aidan har ila yau Allah madaukin sarki ce kada alimna matan kusul ardu minkum yanzu kun ga idan mutum ya mutu aka saka shi a kabari ko ba ƙasa na cin jikin shi ba adadin abin da kasa za ta ci a jikin ɗan adam Allah ya san shi wa inda na kitabun hafiz Allah ya ce akwai littafin da ya kiyaye komi a wajenmu shi idan Allah madaukin sarki tashi ta da bayi ko wani ruwan sama zai saukar mai kauri fari kamar mani ya zama kamar zira ya kama ƙasa haka yan kwana arba'in sannan sai ga mutane suna tsurwa daga ƙasa yadda kika san masara ko dawa ko gero ana shuka ya tsoro ku haka kowa zai tsoro daga inda ya mutu kowa ina kike haka za ki fito ga kina tsaye sannan rayukan bayi da ake ɗauka sannan mala'ika israfil zai ɗauka ya zuba a bakin ƙahon da yake hurawa in ya hura rayukan za su tashi sama duk inda kike wannan ran nake zai tafi je shi gangan jikinki sai ki tashi lokacin ne mai kira zai kira yattabi'una da'iya la iwajala duk inda kike inda kika ji kiran nan nan zaki tafi nan za ta filin kiyama ba ki sai kaucewa to ai shi ne ba haushe ma lokacin da ya karatu da ya karanta wannan waje ya ce to yanzu in za a tashin kiyaman na gabar ta tsakiya kuma mu an kira mu nan muna zariya ai za mu sha gudu shi ne ce fanfalaki to daga nan ne aka samu gudun me fanfalaki ba Allah ko annabi ne ce zai gudun fanfalaki ba kun gano wannan da kyau ko duk inda kike karki ce to bari in tashi in matsa kusa da kiyama ai wala tadri nafsun bi ayi ardin tamut zaki je ki zauna a can amma kila mutuwa ki kuma ina a wani wajen yake Allah shi ya sani wata za ta iya tambayin tuwa ina ne za a yi sabi ai a duniyan nan ne amma rayuwar da za a yi bayan mutuwa sunan shi kiyama amma ba wai wani waje ne za a tafi can wani waje ba a duniyan nan ne ƙasan nan ne za a cire a cire sama ai wata sabuwa bayan an mutu sai a tashi a canza tsarin komi to nan ne za a yi tashin kiyama a daidai ina za a girke hisabi duk annabi ya faɗa an gane duk annabi ya faɗa kun san ko duniyan na akwai inda ya fi kusa da sama ko shine Filistin Baitul Maqdis wannan wajen ya fi kusa da sama shi sa da za Isra'ila mai iraji sai da aka yi annabu wajen sannan aka tafi kun gano wannan da kyau ma shi Allah ya san sanda za a yi inda za a yi ya abin yake oho Allah shi ya san kuma Allah sai an yi don wata rana wannan magana da muke fadi kina ganin kamar ba'a ne ko kina nan zai faru keke da keke kawai sai ganki a lahira yace a ah, nan fa da yake ga wani kiyama nan ai an zo kawai sai ki duba ki ga wasu irin buhuna kika je da su Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa qala ta'ala Allah madaukin sarki ya ce alam ya alamu wai su ba su san annallaha ya alamu sirrahum wa najawahum Allah shi ya san abin da mutane suke sirrantawa da abin da suke kebewa a yi kus kus kus Allah shi san wannan kun gani wai zai ga wata a nan wajen sai ta rika kallon kallo na kusa kallon karatu sai ta rika magana da na kusa da ita ai wannan abu da ke Allah ya sani in ni ban gane ba Allah ya gane ko bai gane ba zai tambaye ki ai wa jawahu da gana wanda ake yi wa anna allaha allamul ghuyub ku ji Allah da ya tashi jinjina maka yace ce shi ne matsanin gaibi aya ta saba'in da takwas cikin sautar tauba fallawa azza wa jalla alimun bima kana ku sani allah ya san abin da zai kasance wa ma huwa ka'ilun da abin da zai kasance wa ma sai ya kuna in ya kasance ya zai kasance wa ma law kana kai sai ya kuna in abin zai yi ya kasance to ya zai zama ala maktadahu hikmatuhu albaliga a bisa yadda hikiman Allah wanda ta kai ta komo yake hukunta to kin ga wannan in za ki roƙi Allah da sunan al'alimu mafi yawanci an fi roƙon shi ne wajen istikhara ku gane duk abin da zaki shi annabi ku komai yake mai istikhara to in kin zo Allah madaukin sarki abin da kike nema ba shi ya san abun ba ke san ciki da baya a bisa wannan ilimin ku to ki halatto da wannan abin a rai Allah ya zaɓan maki abin da ke ko ba isa istikharan zaki ba in kina buƙatar wani abu ke ce Allah ina son ka ban kaza to ki roƙe shi da suna al ya allamul quyub ya kaza ya alimu kaza sai ki roƙe shi da wannan Allah a yanda ka san wannan abin ka zaɓan man abin da ya fi alheri gaba da baya duniya da lahira ga yanda Allah madaukin sarki zai maki abin da baki tsammanin shi alheri bane ko sai a ƙarƙashin wannan abin sai ya zama shi ne alherin naki don gani yanzu ba za ku yi mamaki ba yanzu ko wanda ya kuɗi har ya gaji da yin kuɗi sana me yake goro sai ka ce yanzu goro me goro wani magi yake siya ba sai ka ce me magi wani dabino yake sai da yanzu mutum ya je neman aure aka ce dabino yake sai da za a ba shi aure a duniyar namu ta yau za cewa me ya ci ballantana ta ci ba ku san dabino ba ne ba abu mai riban gaske irin shi ne ka san man fetur haka yake mun gano wani so na farko duk wanda zai sai da dabino zai asara ba asaran da zai yana nan kuma ki auno tiya daya ki fara sai da ki gani in za a siya za ga dan kaɗan za ki sai da kudin ke dawo sauran fa cikin riba ne to amma ba za ki gane riban dabino a irin wannan ba sai in Allah ya taimake ki a ce ke za ki shigo da shi kasan hmm. a shiga ɗaya za ki iya samun riban miliyan ɗari uku bai shi ke ba me ke nema ke ba fa riban ba fa miliyan ɗari uku ba wata naira dubu aka bata a nan wajen wace to Allah dan ta ne za ta da kiyama ni bukata na ta gama biya gaba da <laughs> ka san bukata bukata ne akwai wanda bukatan ta ayinin ta naira 200 ya ishe ta fa wallahi in ka ɗari biyar ka shiga ka sa ta cikin matsala wata kuma ayini in ka dubu ɗari biyar ba zai ishe ta ba in za ka ta miliyan biyar a rana daya bai ishe ta ba kowa da yanayin bukatun shi kere ke shiru kawai kun gane kowa da bukatun shi kowa da yanayin yadda yake yanzu akwai matan da za ta sayi agogon da za ta sa a hannun da kaɗai kai miliyan ɗari ke za ki iya ko an baki miliyan ɗarin za ki iya ne Allah ya sa mu dace to kun ji haka za ku roƙi Allah madaukin sarki duk abin da yake alheri ne ciki da waje shi ya san abin to Allah ya san yanda zai baki wannan abu at-tawwab suna na 47 ta nan fa yake yin ta da yawa mutane ba san Allah ba da yawa mutane suna fassara Allah da kansu suna fassara Allah da zuciyarsu suna fassara Allah saɓanin yadda Allah yake shi Allah ba ya kai yake ba sai mun karanta wannan at-tawwab muka sharhin wannan ku za a gane inda Allah madaukin sarki yake tazu da asuba muna karatun littafin al lulu wal marjan muna sharhin ayoyin da Allah madaukin sarki ya barrantar da nana Aisha sai ga cikin ayoyin Allah yana cewa wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulul qurba ba ma masu sauraron ba ni da nake karanta sai ne mamaki nace kaji Allah fa Allah shi ne Allah mistahin ɗan usasa laifi ya yi babban laifi wanda babu irin shi amma kuma Allah madaukin sarki ce don mai za ta rayuwan shi a sakan mai mara amma mu yanzu da mutum zai laifi wannan kawai mun fitar da shi daga cikin bayan Allah mun fitar da shi daga cikin mutanen kirki mun fitar da shi daga cikin mutanen da za su samu rahama saboda muna gwada Allah da kanmu ne yadda ke kike da mugun hali mugun ɗabi'a mugun nufi kin ɗauka haka Allah yake yanzu a duniya ne ki gaya man laifin da inda kika tara shirka wani laifi mutum zai yi ya daidai da yi wa matan manzan Allah ƙazafi akwai amma fa mistahin ya yi wannan laifi ne abubakar ya fusata ya ce ba zai ƙara taimaka mashi ba amma allah ce mai dammiya ka kai ya ƙara ya tuba kuma ya ci gaba da taimaka mashi kun allah ba haka yake allah yana shimfiɗa hannun shi da rana da wanda suka yi laifi da daddare su tuba allah yana shimfiɗa hannun shi da daddare da wanda suka yi laifin rana su tuba haka allah zai kai har sai ran da rana ta kullo daga yamma kuma in kin ga kin yi laifi Allah bai yafe maki ba ku to hali bi kika shiga rana ta bullo daga yamma ko kuma kin zo gargaran mutuwa amma in ba ka ba in laifin ki ya kai anana sama ya tokare sama kika tuba in dai tuban ta kai a karɓe ta a tuba bayan Allah ya yafe miki kuma zai markaɗe shi zama lada. Duk za mu karanta wannan. kama wasu mutane kokari suke yi su kai kansu martaba irin na mala'iku ko martaba irin nawa irin na annaba shi kuma Allah ba haka yake ba mu bayi da ke ganin mu ku da za mu zauna ma a ce mu zama irin mala'iku ba ma laifi Allah kashe mu zai duka ya kawo waɗanda in sun yi za su tuba ya yafe musu dan dama Allah ya yi mu ne mu zama da ɗabi'un haka ai ba cewa muka yi laifi ba amma da Allah ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa mala'iku sun gaya mashi a ta ja'alu fiha man yusiru fiha wa yasfiku dima ai ya san haka yace su mure zai sa sai mu zo ka tuna gaba zamu mu ji da izinin Allah ke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum